Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so ma gabatar muku da labarun sana Hausa ga kanun labarun. Goma sha biyar ga watan Septamba rana ce da aka keɓewa demokuraɗiyya a duk faɗin duniya ko me 'yan ƙasar Nijar za su ce a kan demokuraɗiyya bayan shekaru 30 da gudanar da taro za ku ji amsar a cikin labarun. Cutar tsutsar ciki da ta suga na haddasa yi wa akalla mutane bakwai fashi da kuma fidda gabobi hudu sabilin jambo a kowace rana a asibitin maradi za ku ji karin bayani a ranar tsabta a duk faɗin duniya 15 ga watan septemba a rahoton namu na musamman za mu kawo muku batun sake amfani da salte da kuma yin takin gargajiya da su. Ana hidimar bikin ranar demokradiyya ta duniya a kowace shekara 15 ga watan Septamba ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta zaɓa da ya yi daidai da sanarwar duniya kan demokradiyya a watan Septamba na shekarar 1997 ya shimfiɗa ƙa'idodin tsarin demokradiyya kuma ya bayyana halayya da ayyukan gwamnatin demokuraɗiyya shekaru talatin da taron komi 'yan ƙasar Nijar za su ce kan demokuraɗiyyar mu saurare su a rahoton Musa Hassan. Fasarar da muke ma demokaradiyya ne ba na kwarai ba. Wajen mutane da dama demokaradiyya kamar wata hanyar burkuta zaman lahiya ce. Har yanzu ba ta zamnu ba da kyau a ƙasar mu. Wani tsarin da ke bisa hanyar ginuwa al'umma ba su gan shi ba musamman nasaba da al'adu. Muna ganin kamar mulki ne da ba a hukuntawa. Alhali mulki ne da ke bisa hanya mai daidaiciya da kuma ƙa'idoji a faɗi cewa ina da tabbacin komai zai canza. Shekaru talatin kenan ake demokradiyya a Nijar ana yar cewa an samu ci gaba da dama tun bayan shigowarta a bangaren tunani mutane sun fara samun ci gaba cikin tafiyar da iko abubuwa na kan hanya kamar yadda ake fata an ba da mulki na farko tsakanin zababben mulkin demokradiyya da wani abun farko ne a Nijar ina ganin demokradiyya na bisa hanya mai kyau. A jihar Maradi kamarin wasu cututtuka kamar ta tsutsar ciki da ta suga na ta haddasa rashin rayuwa a cibiyar asibitin. A cewar Dr. Diko Dauda likitan tiyata a kowace rana kimanin mutane bakwai ake yi wa fashi dalilin cutar tsutsar ciki da kuma fidda gabobi hudu sabilin jambo. Dr. Diko Dauda ya miƙa kiransa domin tallafa wannan al'amarin lokacin da ya hira da Muhammad Mamman. Matsalolin da muke da yanzu su ne na yawanci na urgence eh, na tiyata. Wannan ne babbar matsalar mu. Matsala ta biyu ita ce mutum ya samu budaddar kariya mai tsanani sai ya dauki niyyar neman maganin gargajiya waje. Sati biyu sai ya dawo mana. Dole sai an cire kafa. Masu fama da ciwon suga da kurajen ciwon suga suna ci gaba da yin maganin gargajiya a gida. Suna zuwa bayan ciwo ya ci jiki. Ba abin da za a yi. A dunkule muna da matsakaici uku zuwa hudu na yanke kafa a kowane kowane mako akwai tada hankali sauran kuraje sai a ce daji ne fara neman magani sai a dawo da dan malati idan ciwo ya yi nisa akwai cututtuka da ake iya yin rigakafin su tsutsar ciki ana iya maganin ta hanyar tsafta ne akwai halayya da dama da suke wuce ma'aunin daidaito a kasar Nijar sauran asibitoci suna matsakaici uku a kowane mako ana muna yin tiyata takwas tara goma a kowace rana A albarkacin shelar sakamakon bakaloriya na shekarar 2021 a kasar Nijar ne ministan manyan makarantu ya bayyana cewa nan gaba shiga manyan makarantu sai da bakaloriya wata hanya ce na bunƙasar da ilimin ɗalibai jawabin Mahmudu Jibbo ministan manyan makarantu a rahoton Rafika tahir. su katarfa mil. Cikin fiye da 'yan takara dubu tamanin bakwai kacal suka samu ambacin ya yi kyau sosai da sakamakon sha biyar ya zama abin tsanani ga kasar mun tattara koma da yawa tsawon shekaru kuma game da wannan kasan na 22.75 cikin 100 ya waje ba dukkan mu sa kulawa don kasar mu na kan haɗari ilmantarwa mai zurfi zai iya wargajewa idan kowane mu bai ɗau yaunin da ya rataya kansa ba ina sa kira ga dukkan uwayen yara na ganin sun sa kai na yunkurar da yaran yaransu ƙoƙarin samun ci gaba. Duk yanda take ba mu da wani zaɓi daga yanzu ba za a ƙara zuwa makarantar horar da malaman ba da karatu ba da diplomar BAPC. Ba za a zuwa ENGS ba da BAPC. Ba za a je ba ina da BAPC. Saboda masu zuwa da BAPC ɗin nan ba sa ma fahimtar Faransanci. Makarantu masu zaman kansu da ke horaswa da BAPC za mu tsayar da shi ba kaloriya zai zama diplomar farko na samun shiga duk wani ɗaukar horaswa. A toute formation. Gundumar Dogon Duci ta gudanar da wani taro a kan ilimi ranar Lahadi da ta gabata biyo bayan mummunar sakamako da aka samu a jarabawa daban-daban na ɗalibai a wannan garin. A wannan haɗuwar an kimanta yanayin taɓarɓarewar karatu tare da ba da shawarwari na samun mafita. Bubakar Maki Gudu, magajin garin gundumar birnin Duci, ya yi wa Abdulaziz da yi bayani. Lokacin da sakamakon wannan shekara ya fito ya tabbatar da karancin koma bayan ilimi ga ɗalibai. Wannan ne ingiza muka kirkiri wani kwamiti mai kula da koyarwa a gundumar mu inda za su yi aiki musamman bisa makarantu. Gurin da muka saka a gaba bai huce mu samu sakamako mai kyau ba ko da kashi ɗari bisa ɗari muka samu muna so. Muna neman inganta sakamakon koyarwa. Na ganin bai kamata a ce wai yaro ya fara tun ajin sai e har zuwa sai amma bai iya karatu da rubutu ba haka ba zai sake faruwa ba za mu kasance akai-akai a cikin makarantu domin cimma wannan gurin namu 'Yan kwanaki kenan da wata bidiyo ke yawo kan eh, kafofin yanar gizo da ke nuna cewa gundumar kau jihar Tawa na fuskantar azabar fala a cewar Iba Shatima daraktan jiha da ke kula da cibkoki wannan zancen ba gaskiya ba ne bidiyon ma na ƙasar ke ya ce ga rahoton Abdullahi Asuk. Bidiyon da ya yawo a gaskiya karya ce, bidiyo ne da aka yi a Kenya a lokacin da suka yi fama da fara a can. Ba a san ko kaka ba ne mutumin da ya saka shi kan shafukan sada zumunta ya yi bayanin cewa matsala ce da ke kawo. Nan take da muka samu labarin wannan matsala na kira babban jami'in ma'aikatar noma na kawo jami'in farko da ke can. Sannan kuma na kira daraktan noma na jiha na Cinta domin tambayar su gaskiyar wannan bidiyo. Nan take daraktan da kansa ya ya je a ƙauyen Indama ƙauyen da matsalar ta shafa domin ganewa idanunsa mamaki babu komi ina jan hankalin mutanen yankin tawa cewa babu wata matsala ta annobar Garin Doci jihar Doso bata samu yawan tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makyaya a wannan shekarar a cewar shugabannin gargajiya wannan kuma sabilin horannin waye kai da magabatan gargajiyan ke ta yi ne mai martaba amadu sabo sarkin arewa lokacin da ya hira da abdulaziz da yuma rukuta na tsakanin manoma da makaya bana sai mu ce alhamdulillah babu matsaloli da yawa sakamakon dai horo da muka yi tsakani ni sarkin arewa da sarkin fulani tunda muna shiga sako-sako waje-waje muna horo da ma huska gwamnati prefe suna yi da sauran jama'a duka akwai doka ta ƙasa wadda ke kwayyace iri waɗannan lalurori har yanzu dai duk 'yan matsalolin da an kai samu na banna babu wadda ta shige mata ta gaba bakin wurin mai gari nan ta wuri na ana regile jan hankalin da nake yi ma manoma da makiyaya ai kokari a zamna lafiya makiyaya su kame bisashensu daga cikin gona kuma noma kiran da nake muku kakku ɗauki hukunci ga hannu misali kamar a buga ko a yi ko a wasu ababe masu kama da haka an Ansar jihar jifa da sarrafa shinkafa kowace shekara ton da dama ake nomawa a gandari daban-daban sai dai shekaru uku da suka gabata. Wannan aikin ya fuskanci matsalar ambaliyar ruwa ya al'amarin yake a wannan shekarar. Ibrahim Shatima babban sakataren kungiyar Kalkariya lokacin da ya hira da Musa Mani. Noman shinkafa a cikin da'irar Difa komai yana tafiya daidai duka da yake al'ummar manoma ba su yi noman kashi saba'in cikin ɗari na filayensu ba saboda ambaliyar ruwa da ta faru a shekaru uku da suka gabata. Amma a cikin iko Allah manoma da abin bai shafi filayensu ba sun yi noman filayensu yanzu shinkafa ta fara fidda kanu. Abin da ya shafi madatsar ruwa na lada kun san ita ce take kai ruwa ga gonakin da ke bayan fage sai dai an kai wannan batun a meri da hukumomi babu hukumomi na difa da ba san da wannan matsalar ba saboda madatsar ruwa ce da take da tsawon kilomita daya. amma wajen da ya katse bai huce mita 25 zuwa 30 ba matsalolin da muke fuskanta dai shine rashin takin zamani saboda yanzu sai mutum ya yi kasuwa neman sa kuma yana kai jika goma sha dala ɗari zuwa jika goma Gasar cin kofin shugaban ƙasa na wasan kwando da aka soma goma sha ɗaya ga watan Septamba da ya tara rukunin 'yan wasan na na jihohi bakwai na kasar Nijar za a yi wasan ƙarshe na mata da na maza a wannan maraicen a zauren ventina fijiye na Yamai. Bukar Alhaji Ahmadu mataimakin babban magatakardan gungun ƙungiyoyi 'yan wasan kwando na kasar Nijar ya yi wa Salamatu da ƙarin bayani. A fuskar 'yan wasa euh, mata muna da ƙungiyoyi biyar ƙungiya ta doso da tilaberi da kuma ƙungiyoyi uku na yamai sai kuma a ɓangaren 'yan wasa maza muna da ƙungiyoyi takwas zandar ɗaya agares ɗaya maraɗi ɗaya tawa ɗaya da doso da ƙungiya ta tilaberi da ƙungiyoyi biyu na yamai a cikin jihohi difa ce kaɗai bata kawo 'yan wasan ta ba karawar ƙarshe da za a yi biyu ne sun haɗa ne da ƙungiyar 'yan wasa na tim Momo da za su kara da 'yan wasa na kungiyar Liberté a fannin kwallon kwando. Sai kuma a bangaren maza muna da kungiyoyi biyu na yamai da za su yi karawar ƙarshe. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Duniya na bikin ranar goma sha biyar ga watan Septemba ranar da aka keɓe wa tsafta a duk faɗin duniya. Wannan na da nufin haɗa kan dukkan nazari a kusa da kuma aiki na duniya domin sanin duniyar game da batun datti masu cutarwa. Game da hakan ne cibiyar bincike na don ci gaba erd ta yamai ta jajirce wajen sake yin amfani da kuma yin takin gargajiya da su dr saini bodo bashir mai bincike a cibiyar erd ya yi wa na shi na karin bayani Euh, Sarrafa taki jimillar ya duk wata shara mai nau'i ce. To wannan sharar mu ban ma zuwa wani waje mu neme ta. Nan gida muke tsayi mu yi amfano da wannan sharar. Wannan sarrafawar a zahiri na da alaƙa ne da tsimanta daudar shara ta hanyar mayar da ita dunkulin taki mai nau'in tahoko. Akwai ƙwarin cikin ƙasa da tsutsotsi da ke taimakawar tsimanta sharar. Aunin da aka samu zai ƙara sauta buƙatar shukokin da za a sa. Tona ƙasa muka yi muka yi rami ne domin sarrafa tsiminta takin wannan ramin ciki muke zuba duk wata shara abinda muke shine daukar aji daban-daban cunkuɗar zubi-zubi na sharar daban-daban sai mu al'aza zubin daban-daban bisa juna mu samu babbar leda tamfal baka mu ruhi don rike tamfetar kuma don a samu kyakkyawar zurawar babin-babin tsimantawa kowane mako biyu sai a zurkuɗa sharar kaso-kaso kuma a mayar cikin ramin a zuba ruwa sai a ruhi zuwa wata biyu ko uku ana samun takin んだいつも deux mois à trois mois, on aura ce qu'on appelle le compost. Wani amfani kuke yi da wannan takin? Sa finalité c'est eh, de bukatar ita ce don a yi amfani da shi don ƙara nau'in albarkar hulawa, itace da dabinan da muka shuka don ba su damar haɓaka mai kyau. Wani madadi ne don kar a yi amfani da takin zamani saboda shi takin zamani na tasiri mai cikas ga muhalli. Ko wasu ma'aikatan daban za su iya sarrafa irin wannan takin? Alors, l'idée également, c'est hakika tunanin har wa yau dai shine muna son mu tunzura sassa daban-daban ya zanna gwamnati ne masu zaman kansu ne ko kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke girki a cikin ƙasar Nijar don su karkata kan wannan manufar. Akwai taki mai yawa da muke sarrafawa. Idan ko ba mu ta adunan ba muka fuskanta shi ta wannan fusa'ar za mu samu ƙarin yawar shara cikin birnin Yemi. Don haka muna himmanta wa'annan sassan da su girka tsarin sarrafa tsimantawar taki a inda suke kuma su nau'inta duk wata shara da ke gare gare su su sarrafa ta don ku hakan shi ma yana kan manufar kokowa da canjin yanayi. Ƙarshen labarin namu na yau kenan, ana muke ce muku ma'asalam. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.